daidai da tara ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Riyadu Salihin, wallafar al'imamin Nawawi, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Mun karanta hadisi na sha hudu, يسار المزني al-muzani, Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah kuma ku roki Allah madaukin sarki gafara fa inni atubu fil yawmi 100 marra saboda ni ina tuba a yi ni so ɗari cif rawahu muslim wannan hadisi al'imam muslim ne ya ruwaito shi a wani ruwaya na wannan hadisi annabi yana tuba a yi ni so saba'in to mun zo da matsalan da ke bayani a kan cewa shin tasbihi da istighfari cikinsu wanne ke gaba da wani shin ka zauna kana astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ko ko ka zauna kana subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar cikin wanne yafi kun gano wannan da kyau ko mun yi bayanin wannan inda muka ji tambayan da ibn al-qayyim al-jawziya yema babban malamin shi malamin duniya ibn taymiya a inda yake ce da shi idan tufafi yana da tsafta to turare ya fi dacewa da shi amma in tufafi yana da dauɗa sabulu ya fi dacewa da shi kenan ya danganta istighfari a mahallin shi tasbihin ma a aje shi a muhallin shi tumala na mana bayani akan falalan istighfari ne a karatun da ya gabata sai lokaci ya ƙure ya ce wataratan yadhkurullaha azza wa jalla annahu yaghfiru liman istaghfarahu a wani lokaci yana ambatan Allah madaukakin sarki cewa yana gafara ga duk wanda ya nemi gafaran nashi ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah Maɗaukin sarki wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima Allah madaukin sarki yace duk wanda ya aikata mugun abu ko kuma ya zalunci kanshi ta hanyar aikata abin da Allah madaukin sarki bai so sannan ya nemi gafaran Allah madaukin sarki to lalle zai samu Allah mai gafara ne kuma mai jin kai mun gano wannan da kyau ko shine ya gafiru? Allah yana yin gafara liman istaghfarahu ga duk wanda ya nemi gafaran nashi Allah ya sa mu dace aya ta goma a cikin suratun nisa وقال ta'ala har ila yau Allah maɗaukin sarki ya ce, Walladina iza fa'alu fahishatan su bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda idan suka aikata alfasha suka yi wani laifi suka yi zunubi au zalamu fusahun ko kuma suka zalunci kansu zakarullaha za su tuna da Allah madaukin sarki ya fi hana wannan abu fastaghfaru li bihim nan da nan sai su nemi gafaran wannan zunubi nasu wa man yaghfiru zunuba illallah. sani dai babu mai gafaran zunubai kaf in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba za su doge akan abin da suke aikata na asha ba wahum ya'lamuna alhali suna sane da cewa wannan abin da suke yi ba mai kyau ba ne mun gano wannan da kyau ko su bayan Allah na kware haka suke kasantuwan Allah bai yi dukkanin al'umma irin yadda ya annabawa da manzanni cewa su mai ba ne, to duk wanda ya aikata abin da yake laifi ne, ya aikata abin da zai zama ya cutar da shi duniya da lahira, to abin da ake so da shi ya marma zai tuna girman Allah madaukin sarki ya nemi gafaran wannan zunubi ya tuba, kuma bayan gafara da tuba kar ya doge ma aikata wannan laifin. idan mutum ya tuba irin wannan bai doge ba Allah Maɗaukin sarki zai gafarta mai dukkanin zunuban shi kaga wannan na bayyana falalan istighfari a fili kenan wannan aya ta zo cikin suratu ali imran aya ta 135 wataratan a wani lokaci yam dahu ahla Allah Maɗaukin sarki sai ya zo yana yaban su masu tuban ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa wal na bil ashar da waɗanda suke roƙon gafaran Allah da jijjifi dab da bullowan alfijir mun gano wannan da kyau ko wannan madahu ne yabo ne kyakkyawa da Allah yake ma waɗanda suke istighfari mun gano wannan da kyau ko yace tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna su bayan Allah haka suke suna nesanta su daga wajen su suna roƙon Allah gafara zuciyar na cike da tsoro kuma tana fatan rahamar Allah madaukin sarki sannan sai su ɗibi su sai su bayar sadaka saboda Allah garin Allah na dab da wayewa kuma sai su ta roƙon Allah ya gafarta musu aya ta sha bakwai cikin Ali Imran. kada amara Allah ta'ala Rasulahu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, hakika Allah madaukin sarki ya umarci annabin shi wa huwa atkal halka bi din. Annabi ya fi bayi kakaf tsoron Allah madaukin sarki, cewa duk abin da zai yi to ya shi da ikhlasi. Idan da misali wannan ikhlasin ba ibada ce ga Allah ba, to sai Allah madaukin sarki ya yarba da annabi yanda yake so kasanton ya fi kowa kusa da Allah ya fi kowa sanin dokokin Allah to sai Allah madaukin sarki ya umarce shi da yayi ikhlasi ya tsarkake addini ga Allah kaɗai. Wa idamatul istighfar sannan annabi ya dimanci istighfari ba dare ba rana. Faƙala azza wa jalla sai Allah madaukin sarki ya ce alam annahu la ilaha illallah lalle cewa a bisa ilimi da yakini babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wannan yana wakiltan ɓangaren ikhlasuddin lillah mutum ya tsaftace ya tsarkake ya inganta addini ga Allah shi kaɗai. Wastaghfir li zambika sannan sai aka umarce shi da ya nemi gafaran zunuban shi baki ɗaya. Walil mu'minina wal mu'minat wannan istighfarin da aka umarci annabi ba wai ya tsaya kan shi kaɗai ba haka ya roƙa ma muminai mazansu da matansu cewa Allah Maɗaukin sarki ya gafarta musu nasu zunubban aya ta sha tara cikin sotu muhammad to kenan in ya zama za umarci annabi da ikhlas a umarce shi da istighfari wanda shi Allah Maɗaukin sarki ya mai gafaran gaba da baya to kenan ni da kai da ke muka fi dacewa da cancanta mu zama muna da ikhlasi kuma muna yawaita istighfari to bayan da malai bayyana mana wannan sai ce wal istighfar jaa ala alsinati Illahi wa rusulihi wannan istighfarin da umarni da yin istighfarin to ya zo a bisa harshen annabawa waɗanda suka gabata sun yi kuma sun yi umarni da ayi. ba su kasa a gwiwa wajen yin istighfarin ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ya yace fa'ala biyu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa harshen annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka ce Allah ya ce fastaqimu ilaihi annabi ya tara jama'a ya ce ku daidaitu zuwa ga Allah ku karkace ma duk abin da ba Allah ba ku bar shi ku komo ma Allah wastaghfiruhu sannan ku nemi gafaran zunubanku a wajen Allah madaukin sarki kaga wannan Allah ya bamu labari a bisa harshen annabi da ya tara al'umma yana masu wa'azi akan istighfari aya ta shida cikin fussilat wa qala ala lisani nabiyhi hud alayhi salatu wassalam haka a bisa harshen annabin shi hud amincin Allah tabbata a gare shi Allah ya ce annabi hudu ya tara mutane yana wa'azi da cewa wa ya qaumi rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafaran Allah ubangijinku sun matobo ilaihi sannan sai ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yursil sama alaikum midarara Allah maɗaukin sarki zai saukar maku da ruwa mai yawan gaske wa zirkun kowatan ila quwwatikum sannan Allah madaukin sarki zai ƙara muku ƙarfi a bisa ƙarfin da kuke da shi kowa ya san mutanen Ad da aka tura musu hot irin ƙarfin da Allah madaukin sarki ya ba su na jiki da ƙarfin hali to muddin suka gode ma Allah madaukin sarki suka yi istighfari game da zunuban da suka zama suna aikatawa Allah zai masu tukwicin ruwan sama mai yawa za ku sha mamaki me yasa ke cewa ruwan sama mai yawa waɗannan mutane a sahara fa suke rayuwa ruwan sama a sahara wani arziki ne mai yawan gaske fa mun gano wannan da kyau ko to me ke kawo kamfan ruwa da duk waɗannan bala'o'i da ake ji da gani shine zunubi ne duk wani abin da kaga ya kaka tutu ya kaka gida ya ci ya cinyewa ku tara mutane ku ce masu tuba duk wanda ya tuba zai ga alherin da zai biyo mai baya Allah madaukin sarki ya sa mu dace dadin gushi ma sai Allah ya ce wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi zuwa ga ƙarfin da kuke da shi ayata 52 cikin Suratu hud waja ala lisan salih alayhi salatu wassalam ya zo a bisa harshen annabi salih amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya qaumi ibudullaha malakun min ilahin gairuhu ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah madaukakin sarkin da ba ku da wani abin bautawa a bisa cancanta in ba shi ba an sha'akun min al Allah nan fa shine wanda ya halicci mahaifinku daga ƙasa wasta'marakum fiha kuma ya zaunar da ku yanzu a bayan ƙasan kuke rayuwa kuke gudanar da harkokinku fastaghfiruhu ku roƙi Allah madaukin sarki gafara ga zunubanku summa tubu ilaihi sannan ku tuba daga dukkanin laifuffukan da kuka yi inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na dab yake yana ansa dukkanin addu'a dukkanin wani roƙo dukkanin wata tuba da fatan alkhairi ga bawa yayi to Allah madaukin sarki yana karba ya biya mai bukatun shi wannan addu'an da annabi salih ya yi kira al'umman shi da su yi kenan tun daga umarni da tuba har abin da ya shafi istighfari ya tara su a fagen wa'azi ya jawo hankalinsu ya ɗora su kan turba ta ƙware aya ta ɗaya cikin suratu hud wa'ala lissani shu'aib alaihi salatu wassalam haka a bisa harshen annabi shu'aibu amincin Allah tabbata gare shi yace wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi rahimun wadud lalle ubangijina mai jin kai ne sannan kuma yana sa ƙaunan shi ga duk mutumin da ya zama ya bi dokokin shi ya kiyaye ƙa'idoji sau da kafa aya ta casa'in cif a cikin Soto hud wannan takaitattun bayanai kenan da malam ya kawo gami da nassoshin da suka zo cikin alkur'ani a bisa harshen annabawan Allah da suka gabata da suke umarnin bayi da cewa lallai fasto ba zuwa ga Allah domin su samu aminci a rayuwar duniya da lahira na gama malam ya ce a taassi bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga yin istighfarin nan to koyi ne ga annabi da Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kuna neman wani kyakkyawan abun koyi da za ku koya ko to ku yi riko da abin da manzon Allah yi to za Allah yana istighfari shine malam zai kawo mana nassoshi da suke zabararwa akan yin koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bala yace falaqad kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbas dai annabin rahama ya kasance mulaziman lil-istighfar yana mai lazimtan istigifari a na allail wa tarafan nahar a gefen dare da yini gaba ɗaya manzon Allah yana istighfari gefen yini shine bayan bullowar alfijar an yi sallan asuba kafin bullowar rana manzon Allah yana zama wannan lokaci yana istighfari shine abin da ake ce mashi azkarus sabah gefen dare kuwa kafin faduwar rana can bayan la'asar to nan ma mutum zai zauna ya istighfari kuma ya roki Allah madaukin sarki gafara wannan ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka ambata kenan wasu suka ce gefen yini shine kafin bullowan alfijir karshen dare wasu kuma suka ce gefen dare shine farkon dare kafin kwanciya bacci Allah madaukin sarki ya sa mu dace daga cikin abin da Malu ya kawo sai ya kawo hadisin da muke masharhi hadisul aghar al-muzani fi sahihi muslim hadisul aghar al-muzani wannan da yazo cikin sahihu muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala, annabi ce ya ayyuhan nas ya ku mutane Tubo ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu kuma ku roki Allah gafara fa a tubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra saboda ni annabin da ma Allah ya aiko muku to ina tuba zuwa ga Allah a yini so ɗari mun karanta wannan hadisi قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي الله مدوكين سركي يجيكين شيء والمراد هنا ما يتغشى القلب abin da ake nufi ga tuba abin da ake nufi da tuban da annabi yake yi shine abin da yake ƙarsasuwa a cikin zuciyan bawa na laifi duk abin da ya zo maka cikin rai na aikata abin da ba daidai ba to sai kai marmaza kai istighfari to irin wannan tintintini na zuci in ya shiga cikin ran annabi to shine sai manzon Allah sai maza sai istighfari cewa da za a ba a lissafa wannan gifarin da annabi yake a yi ne to ya kai so ɗari قال القاضي القاضي إياد يتي قيل المراد الفترات والغفلات abin da ake nufi da dalilin da ya sa annabi yake wancan istighfari shine in annabi ya zauna a wani fatra wani yanayi na lokaci ko ya rabkana game da aikata wani aiki shine mutum ya samu kanshi a yanayi na shuru bai komi bai cewa komi an zikiri ya gafala bai ambaci Allah ba alladhi kana sha'anuhu dawamu alaihi wanda dama sha'anin annabi shine dawwama ga zikirin fa idza fatara anhu aw gafala in har ya ja da baya ko ya rabka ne bai yi ba adda zalika zamban to sai annabi ya lissafa wannan a matsayin kamar zunubi ne wastaghfara minhu sai nemi gafaran wannan abu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shine bayanan da malamai suka yi game da hadisin agharru cewa annabi yana istighfari so ɗari to me ke haifar da istighfarin shine malai ambata hadisu abi hurairata radiyallahu anhu fi sahihaini akwai hadisin abu huraira da yazo cikin bukhari da muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilai yace ina ro ina muku rantsuwa da Allah ina istighfari kuma ina tuba ga Allah fil yawmi aksara min 70 marra ayini sama da su 70 annabi da Allah madaukin sarki ya kankare laifin duka kuma kai alƙawarin ba zai ƙara yi ba to kuma yana istighfari 70 ko 100 ayini ina ga mu yasa mu dage hadisu aisha as-sabit fi sahihaini sai hadisin sai da aisha da ya zo cikin bukhari da muslim kalar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance yaksuru an ya ƙola fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita in yi ruku ko sujada sai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma a ga ta cikin ruku'u da sujada manzon Allah yana yin istighfari mun gano wannan da kyau ku. subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu rabbana wa bihamdik ya ubangiji muna gode maka allahumma gafirli ya ubangiji ka gafarta ni maza Allah baya sakaci da wasa da wannan wa hadisi abi bakar as-siddiq as-sabit fi sahihaini sai kuma hadisin sayyidina abubakar as-siddiq wanda ya zo cikin bukhari da muslim annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yazo yace ma annabi allimni du'a Abubakar yace ya rasulullah ka karantar da ni addu'an da ad'u bihi fi salati wanda zan rika yin wannan addu'a cikin sallata Ƙala sai annabi yace qulillahumma in ka tashi ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kaina zalunci mai girma wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafaran zunubai in ba kai ba ya Allah faghfirli Allah ka gafarta min maghfiratan min indika gafara ta musamman daga wajenka warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim domin kai Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne hadisi ali sai kuma hadisin sayyadi ali kun ga dai annabi ya ba sayyidina abubakar wannan addu'a mai ƙarfin gaske mun gano wannan da ke ku kalle ta dai Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa Allah kai ki gafaran zunubai Allah ka gafarta min zunubai na gafara na musamman daga wajenka ka ji kaina domin kai mai gafara ne mai jin kai ne annabi ne ba abubakar wannan shi yasa kowa ya rike ya rika yi Allah ya sa mu dace sai sai hadisin sayyidi ali wanda ya zo cikin sahihu muslim qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza qama ila annabi ya kasance duk sanda ya zo sallah ya kunu min akhir ma ya kulu baina tashahhud karshe karshen abin da yake ambatawa a tsakanin tahiyyan shi wa taslimi da kuma sallama sai ce Allahumma ghfirli ma qaddamtu Allah ka gafarta min duk abin da na gabatar wa ma akhartu da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na asarta wa ma a'lantu da abin da na bayyana wa ma asraftu da abin da na tabargaza wa ma anta alamu bihi minni da abin da kai Allah ka san nayi ni na rabkana ma nayi antal muqaddimu Allah kai ke gaba da komai wa antal mu'akhiru kai ke bayan komai la ilaha illa ant kun gano wannan da kyau ko annabi kafin ya sallama a tahiya na ƙarshe to yana karanta wannan kowa ya haddace ya rika yi Allahumma ghsilni ma qaddamtu wa ma akhad wa ma asrartu wa ma a'lant wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta kowa ya riƙe wannan Allah ya sa mu dace hadisi abdullahi bin busrin fi sahih bin maja hadisin abdullahi dan busr wanda ya zo a cikin sahih na Ibnu maja wanda albani ya wari. annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce ba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathira aljanna ta yi daɗi ga duk wanda ya bankaɗa littafin aikin shi a lahira sai ya samu istighfari istighfari masu yawan gaske mun gani ana bude sahifa na aikinka aka samu istighfari da yawa to kai aljanna ta yi daɗi gare ka shi yasa kowa ya yawaita istighfari a yawaita istighfari jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في سيه مسلم wannan hadisin da za mu karanta har ila yau abu huraira ne Allah ya ƙara mashi yadda ya ruwaito hadisin na cikin sahihu muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda na yake a hannun shi law lam taznibu da a ce ba ku zunubi la zahaba Allahu bikum da Allah ya tafi da ku wala ja'a bi qaumin yaznibuna sai Allah ya zo da mutanen da su suna aikata zunubi fa yastaghfiruna Allah sai su roki Allah gafara fa yughfara lahum shi kuma Allah ya gafarta musu ma'ana wannan ba lasisi ne aka baka aka ce je kai laifi ba kun gano wannan da ce za mu rikide duniya kasance ba mai kuskure gaba ɗaya mun zama kamar mala'iku to Allah zai canza dan shi ba haka ya so duniya ta kasance ba amma in mutum ya zama kuma shi baya laifi ko bai waɗannan abubuwan ko to kuma yana samun matsayi babba a wajen Allah wannan hadisi murji'a sun ɗauka sun kama hujja da shi suna cewa to ashe zunubin ma ba wani abu ne wanda yake cutarwa ba haka jabariya suka ɗauka suka ce Allah ne ma kenan ya tursasa bayi kuna fahimtar wannan da kyau ko to su waɗannan mutane la'anannu ne za mu zo za mu karatu a kansu za ka zo ka ji usul na ƙa'id ɗinsu suna ƙudurce da mugun abu a cikin ransu Allah madaukin sarki ya kiyaye mu wa kana alaihi salatu wassalam idza faraga min salatihi ai shi kanshi annabin rahama da kanshi duk sanda ya ƙare sallah yana ƙare ta badara istighfar sai marmaza sai ga yayi istighfari kamar yadda ya zuwa cin hadisin sauban as-sabit fi sahihi muslim hadisin da ya zo cikin sahihu muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi kana idan sarafa min salatihi ya kasance duk sanda ya kare sallah istaghfara salasan sai istighfari kafa uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah thumma qala sannan sai annabi ya ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram amma zai ga wani ana sallama sallah kamar an harba shi kawai sai ta ce tafiyan shi an gafarta ma ne da kike wannan gaugawan ina za ka mun gano wannan da ke ku ba ka da wajen Allah to wanda ya fi kowa gata wajen Allah kaji shi yana zama yana yi Allah shiryar da mu Malam ya ce wa hujjaju baitullahi haram alhazai da ke hajjantan ɗakin Allah ma'amuruna bilis gifari al-ifada min arafa an umarce su da su tsaya su istighfari a bayan da suka baro arafa wal mash'aril haram da kuma lokacin da suka bar mash'arul haram Allah ya ce sun ma'afidu min haisu a fadan na ku riga gangarowa ta inda jama'a suke gangarowa wani wata magana ne wanda su shawa su suna ganin sun fi ƙarfin abin da sauran gama garin mutane suke wanda mun karanta cikin tafsiri Wastagfirullah sai ku roƙi Allah gafara inna Allah gafurur rahima saboda Allah gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya ƙoƙari ya tattare duk da zai samu gafara na Allah to ya ƙoƙari a kasa wannan gafaran da shi aya ta tara. cikin suratul bakara warawa makhulun an abi hurairata qala ma رأيت أكثر استغفارا min رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama مكهول yace abu huraira ya gaya mai shi bai taɓa ganin mai yawaita istighfari irin annabi ba wa qala makahul makahul yace ma ra'aytu aksara istighfaran min abi huraira yace kaga ku ni ma ban taba ganin mutum mai yawaita istighfari a namun level ɗin irin abu huraira malamin mu ba wa kana makahulun kasirul Gifar, wannan makahul ya zama mai yawan istighfari saboda malamin shi ya ce na shi malamin shi ma yana yawaitawa shi ma sai ya ɗauka mun gano wannan da ku? Shi shi yasa wanda kake koyi da shi to za ga zai wahala abin da yake ba shi kake yi ba mun gano wannan da Kalmar ko kalmu rabbi yakunul murabba yanda mai reno yake zai wahala wanda aka rena shi ma bai taso a haka ba Allah ya sa mu dace Mala ya ce al-istighfaru sababul li ghufraniz dhunub istighfarin nan da kuke ji da gani yana zama sababiyan kankare zunubai baki ɗaya. Ƙala ta'ala, Allah madaukin sarki yace ce, qultu astaghfiru rabbakum ka gaya masu si marmaza su roƙi gafarar ubangijinsu innahu kana gafara Allah maɗaukin sarki ya kasance mai yawan gafara ne in kai ba mai gafara ba mai yawan gafara mai yawan san a tuba mai yawan san ya gafara haka Allah yake aya ta goma cikin suratul nuh abi sa'idin Filjami, jami' abu sa'idin al-khudri ya zo a cikin littafin aljami'u sarair annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi yake cewa inna iblis la'ana Allah iblis Allah ya tsini mai albarka kala iblis ya ce. wa izzatuka wa jalaluk da buwayenka da matsayinka ji yanzu kun yarda da wannan magana na iblis yana ganin matsayi da daraja da ɗaukaka da buwayan Allah in yana gani me yasa aka umarce shi bai yi ba akwai wanda zai faɗi magana a baki ko to ji shi a je mai maganin shi nan ina fatan mun gano wani da kyau don kai mai da kai sha-sha-sha akwai wanda zai zo ya ce yana ganin girmanka kamar yanzu misali na iblis ma ya faɗa haka inda iblis na ganin girman Allah da Allah madaukin sarki ya ce sujada zai ko ba zai ba amma ji shi ne yana cewa izzatuka wa jalaluka Anya wancan buwaya da matsayi na Allah da yake ihu yana gani anya gaske ne kuwa eh bai kama da gaske ba sai ce la abrahu أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم yace ba zai gushe ba yana kangarar da bauɗar da ‘ya'yan Adam muddin dai akwai rai a cikinsu. Faƙalar azza wa jalla, sai Allah madaukin sarki cewa izzati wa jalali, ni kuma ina rantsuwa da ɗaukaka da buwayata, la abrahu aghfiru lahum mastaghfiruni ni ko ba zan gushe ba astaghfir ne, muddin suna roƙo na gafara ni kuma zan ta gafarta musu je kai tabbatar da su su kuma in suka dage wajen roƙon gafara Allah ce duk zai gafarta mana amma za ga mutum ƙiri-ƙiri hanyar ba da zai tuban ya kasa gano ta to a cikin matsaloli ba matsalan da ya kai wannan Allah ya kiyaye حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم حديث أبو هريرة الله يقارى مشي يردا حديث دي تبتج كن صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول والذي نفسي بيده ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi, laulam ta zunibu, da ba kwa zunubi la zahaballahu bikum da Allah ya tafi da ku wala ja'a bi qaumin yaznibun sai zo da mutanen da suke zunubi fa yastaghfiruna Allah suna roƙon Allah gafara fa yughfara lahum shi kuma Allah sai ya gafarta musu me ma'anar wannan hadisi me ma'anar shi shine Allah bai yi mu mu zama irin mala'iku ba Allah ya yi mu mu zama haka ba cewa kai yi wanda bai laifi sai Allah ya kashe shi Dan adam yana ɗabi'ar laifi shi yayi shi mala'ika bai da ɗabi'an laifi ne kwata-kwata Yau da Allah maɗaukin sarki yana son kowa ya zama bai laifi kwata-kwata ko to da ba mu ya kawo ba kawai sai zubo mala'iku shi za san da suka ce su suka bi cancanta ai sun faɗa a taj'alu fiha man su da fiha wa ku dima kuna fahimtar wannan da kyau ko ai sun san ɗan adam zai haka don an gaya musu amma su sun ɗauka kawai Allah na son a ta tasbihi ne a duniya shi kuma ya halarci wuta da aljanna ne dama don ya sa wasu su ko mala'iku ba za a sa su a wuta ba kuna ganewa don kuma Allah ya jaraba mutane ga suwaye na kwarai to in ya zamanto mutane sun rike da sun zama irin mala'iku to haka no need zauna a duniya kenan da duniya ita ba an yi ta ta zama masaukin mala'iku ne zalla ba Allah ya shiryar da mu hadisi Anas fi sahihi fi sahihi Tirmidhi annan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama qala annabi yace qala ta'ala Allah madaukin sarki yace yabna adam ya kai dan adam innaka ma da autani yace kai ɗan adam ba roƙon da za ka yi min warajautani babu fata da bukatan da za ka yi a waje na, face gafartu laka ma alama kana fika wala ubali duk lokacin da ka roƙi Allah ka buƙaci wani abu wajen Allah Allah madaukin sarki zai gafarta maka wannan abu ko damuwa ba zai yi ba ko menene yabna adam ya kai ɗan adam lau zunubu, zunubuka ana a sama da zunubanka za su tukare ƙahon sama sun masta mastaghfartani sannan ka roƙi gafara ta gafartu laka zan gafarta ma wala ubali wannan ko damuwa ba na yi yabna adam Allah ya ce ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya da zaka zo man da zunubai ya cika duniyan nan kamar adadin ƙasa na duniya adadin zunubanka sun malakaita ne la tushiriku bi shai'a. amma ka haɗu da ni baka haɗa ni da wani ba la'ataituka bi qurabiha maghfira da zan zo maka da kamanta a matsayinta na gafara mun gano wannan da ke ku shirka bala'i ne to kuma mutum bai fada cikin mashiyar Allah bai ce a ah, to cin daga wannan hadisin bari mu miƙe ni abin muka so kun baka shiga cikin wanda Allah zai maka wannan ba fa aka ce sai ka shiga wuta sannan ka fito kaga zunubi bai rana ba kenan Allah shi kyautar. ma'ana ananin sama ananin sama da ya ce ƙila huwa sahab ya ce shi ne wannan giragizan da muke gani wakila huwa ma anna laka minha wasu malaman suka ce shine abin da idan ka iya hasasowa na sama mai nisa ma zahara laka ha abin da ya bayyana mala ya kawo wannan magana ne ko domin a fakaice ya nuna maka wannan abin da yake gani a sama ba shine rufin sama ta ɗaya ba mun gano wannan da ke ko idan ka ba zai iya hango sama ta ɗaya ba saboda ta yi nisa kuma irin kwalliyan da Allah ya ce an mata kai kana ganin kwalliyan kuma an yi ai ba ka gani saboda ta yi nisa <clears throat> nisan ba na wasa ba Allah ya sa mu dace wa qad warada fi hadith Anas hakika ya zo cikin hadisin Anas a ah, A hammul ahammul asbab allati yaghfiru Allahu azza wa jalla biha dhunub wa hiya mafi muhimmancin abubuwan da Allah madaukin sarki ke ɗauka a matsayin abubuwan gafaran zunubai ga bawa ga su haka ma haka ahadu ha addu'a ma'ar raja shine addu'a tare da fatan Allah ya gafarta ma gano wannan da ke ku kalla ma da auta ne addu'a kenan war ne, raja kenan fata in ka kiyaye waɗannan ko to za ka samu gafara nan da nan <clears throat> yabna adam innaka kama da ne ya ce ya kai ɗan adam baka taɓa roƙona ba jauta ne, ka buƙaci ko kai fatan gafara da rahama gare ni gafartu laka ma kana fika zan gafarta ma duk abin da ka aikata wala ubali Allah ce ko damuwa ma bi fa inna du'a a ma'amurun bihi domin addu'a da za ka roƙi Allah maɗaukin sarki abu ne da Allah ya umarce ka da yin shi mau'udun alaihi bil ijaba kuma alƙawari ne Allah ya ɗaura ma kanshi in ka roƙe shi to shi kuma zai karɓa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ƙala rabbukum du'uni astajibu lakum Allah ya ce ku bayina ku roƙe ni to ni kuma zan karɓa muku aya ta sittin cikin soto ghafir faddu'a malai ce kun ga addu'a dai sababun muqtada lil ijaba ita addu'a sababi ne na karɓan abin da ka roƙa ma'astikmal shara'itihi amma kaga sai ba ka cika dukkanin sharɗan karɓan addu'a wantifa'i mawani sannan duk abin da zai iya hana a karɓa addu'an to kuma ka kauce mashi akwai sharaɗin da ke sa a karɓa akwai dalilin da ke sa a karɓa ko da waɗancan sharaɗin sun cika amma akwai mawane ba za a karɓa ba in babu mani'i da zai hana karɓan addu'an amma sharuɗa ba su cika ba ba za a karɓa ba Kine yanzu in ka sa addu'a ka sa arraja sai kuma ka kau da asbab ka zo da asbab ka kau da mawane ina fatan mun gano wannan da kyau sa mutum zai ce duk abin da aka ce a yi na addu'a na yi ba karɓa ba ka duba mani'i ai sai ka duba wannan waƙad ta takhallafa al-ijaba mala yace so da dama sai mutum ya addu'a sai ga jinkirin karɓa lintifa'i ba'da shurutihi wannan kuma ya faru ne don mutum bai cika wani ɓangare na sharaɗin karɓan addu'an ba, a wujudi ba'adu mawani'ihi ko kuma an samar da wani abin da zai hana karɓan addu'an. Wamin a'zamu shara'itihi hudurul kalb yana daga cikin mafi girman sharaɗin karɓan addu'a shine sanda mutum zai yi addu'an to ya bijiro da zuciyar shi, wara ijaba sannan a ran shi kuma yana fatan za a karɓa min Allah ta'ala famin a'azami asbabil maghfira yana daga mafi girman dalilin gafara annal abda iza zanaba zambal cewa duk sanda yi zunubi lam yaruj maghfira bai fatan gafaran ba min ghairar rabbihi wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bihi ghayrahu faƙawar kun gano wannan da kyau ku mutum ne ya zunubi kuma da ya wannan zunubi lam yarji magfiratan min ghayri rabbih bai nemi yafiyan zunubi ga kowa ba sai ga ubangijin shi wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhunub kuma yana sana ba mai gafaran zunubi wa ya'khudhu biha ba mai kama mutum ya mai ukuba da zunubi ghayruhu wanda ba Allah ba to kaga ya sakankance Allah ne kawai ke bukata ko Allah zai gafarta mashi fa qawluhu innaka ma da autani wa rajautani gafartu laka ma kana minka wala ubali kun ji dalilin ko ya'ani ala kasratu zunubika wa ka, duk da yawan zunubanka da ka, wala ya ta'azzama li zalika Allah ya ce wannan yawan su bai damu da su ba wala astaksiruhu kuma Allah bai ce kai zunubin ka yawa ta shiga ba mutane waje in dai kai kai ne ma a gafarta ma to Allah zai gafarta ma kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau kamar kai ne misali ka je wajen gwamnati ka ce ba baka da taki ka neman taki buhu uku sannan ka neman maganin kwari na dubu ɗaya kana buƙatar a taimaka ma za ka aurar da ka bokitin roba da buta da ledan ƙasa ya rage a ce me buƙatan ka na gaba ka ce to ko takalmin ruwa a samu a sai maka yanzu shugaban ƙasa zai san ka zo da wata buƙata ina ba ta mun gano wannan da kyau duk abin da Allah ya maka bai maka haka ba misalin ma ba a buga ma Allah misali ya ce da mutane za su taru a wani fage guda ɗaya na farkon su da na su, kowa ya zo da buƙatar shi Allah ya biya mai ya ce bai rage abin da ke wajen Allah ba sai kama a tsoma allura ne a cikin ruwa Allah ya shiryar da mu hadisi abi hurairata radiyallahu anhu fi sahihi muslim sai hadisin abu huraira wanda ya zo cikin sahihi muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce idza da'a ahadukum falyu'azzim ar-raghaba duk sanda ɗayan ku yazo zai addu'a to ya girmama irin fata da kwaɗayin karban addu'an da za a yi mai fa inna Allah la yata'azzamuhu shay'un a'ata dan Allah ya dauki abu ya baka ku bai gani ya baka babba yanzu akwai wanda zai ɗauki keke ya baka ya koma ta damuwa kuma yana da motoci goma kun gano wannan Allah bai damuwa to malam dan kana da motoci uku ko biyar ko dan yi kyautan ɗaya sai ne amma da adam ba zai iya ba to shi Allah madaukin sarki duk abin da ya baka ko bai komawa ma'ana ya kyautan koma ɗaga kai kuka bai ganin girman abu kawai ka roƙe shi kawai kakka tsaya wata wata malai ce fa zunubul ibad kaga zunuban bayi wa in azmat komin girman su fa inna afwallah wa maghfiratuhu a'zamu minha saboda afwa da gafaran Allah ya fi wannan zunubi na ɗan adam girma da yawa baki ɗaya duk abin da bawa ke ganin mai girma ne mai yawa ne wanda ya ko to gafaran Allah ya fi wannan shi sa ka dage wajen roƙon Allah gafara kama qala al-imam shafi'i inda mautihi al-imam shafi'i lokacin da ya zo rasuwa sai da ya faɗa wannan magana sai ba su bayan Allah ko ko za su mutu ba sa fita cin hayyacin su suna sani ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi suna sani ba sa fita cin hayyacin su za su ganka sun san ka su magana da kai su komai da kai ku samu wanda albani ya rasa hannun su gani sai da ya magana da su tsaf kuma ya ba su saƙo ina fatan mun gano wannan da kyau shine ce waɗannan sun cutar da ni kuma Allah ya isa saƙo ne mai girman gaske sannan kuma ya mutu da kalmar shahada wa hasuduhu mut ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace walamma kasa kalbi wa daqat mazahibi ja'altur raja minni li afwika sullama ta'azamani zambi falamma karantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zamu shafi'i kenan zai rasu ne fere rabe to waka guda biyu ba yace walamma ƙasa kalbi yayin da zuciyata ta cika da laifi ta bushe ta kekashe wa daqad mazahibi sannan duk abin da zan iya bi ta kai ya zama yamin kunci na ji damuwa al'amari yamin kici-kici ja'altur raja sai na sanya fatan alheri gare ka minni cewa kana da fatan alheri gare ni li afwika sullama yace Raja'u na mai da shi tsani saboda neman afuwanka ya Allah ta'azamani zambi yace a raina zunubi na na naga ya girmama falamma karantuhu yayin da na gwama zunubi na bi afwika da afuwanka rabbi ubangiji na kana afuwuka a azama sai ga afuwanka ya fi girma gano wannan wannan shine kyakkyawar aqida jama'a kuma ka ake son kowa ya zama yana da kyakkyawar aƙida. sai da abin da ke gaban mu shine makarantar da mutane aqida ko ba abin da zai dame mu wani bai san ai magana kan aqidan shi ba ruwa mu kai ma kai magana kan namu wallahi sai mun yi in dai ka san aqidan ka muguwa ce in har ba ka san mito ka tuba ka batta kuma ku bu ku kashe ta a ko ina ko kun tuba kun batta sai mun tona asirin ta dan kar wani ya tsinta Allah ya sa mu dace asani malici al-istighfar abu na biyu shine ka istighfari wannan na sa Allah karɓi addu'anka nan da ne karɓi su gifarin ka ya gafarta ma walau azamta zunub da za ka girmama zunubi wa balagata kasara wa balagatil kasara a na sama kuma zunubin yi yawa har ya tokaro ƙohon sama wa huwa sahab Bala ce shine giragizai wakilan mantaha min ha, minha shine inda ka ke kaiwa na sama summa astaghfir summa summa astaghfirul abdu rabbahu azza sannan sai bawa ya roƙi gafarar ubangijin shi fa inna Allah allaha yaghfiru halahu Allah zai gafarta mashi ku gano wannan da kyau ko rawa al-luqman annahu qala li ibnihi luqman al-hakim yace ma dan shi ya bunai ya kai dana awwil lisanaka ka saba ma harshenka Allahumma ghfirli Allahumma gafirli Allahumma gafirli ka sabanta faɗin wannan ka saba sosai da yi fa inna fa inna lillahi sa'at saboda Allah yana da wasu lokutan da la fi fiha sa'ilan duk wani mai roƙo da buƙata da ya ƙwanƙwasa ƙofan Allah a wannan lokaci Allah bai mai da shi. Wa ƙalal hassan shi ko Hassan al-Basar ya ce, Aksiru min istighfar ku yawaita istighfari fi buyutikum a gidajenku wala mawa'idukum sannan ku yawaita inda kuke harkokinku wa fi tsurukikum haka a hanyar da kuke tafiyan kai da komowa wa fi aswaqikum da kuma kasuwanninku wa fi majalisakum da inda kuke zaman hira wa aina ma kuntum kai da duk inda kuke ma fa innakum ma tadaruna mata tanzilul maghfira don ba ku san yaushe gafara za ta sauka ba ila kana tafiya ne ta sauka ba ka sani ba in ta in kai sa kana istighfari sannan ta sauka an gafarta ma ko ba gafarta ba duk inda ke kawo ka ta istighfari ka ta istighfari ka ta istighfari inda za ka karkasa a yinin ka istighfari ɗari za ka cimma wannan lokacin da izinin Allah shi ma annabi ba zama yake lokaci ɗaya a cewa ya istighfari guda ɗari ba kamar yadda wasu mashiri rita suka ɗauka wa haka annabi yake asalis na uku a tauhid mutumin da duk yake son yi roƙi Allah nan da nan Allah ya karɓa ko Allah sai ya zama yana da kyakkyawan tauhidi in kai mushiriki ne zaka daɗe kana addu'a ka ji shiru shine sai ga wawa ya tafi wajen mushiriki wai yana roƙon waye mai addu'a shi wannan da yake rigima da Allah kana zuwa ka ce yi maka addu'a ko ka sa kanka cikin rikicin ayi Allah ya kiyaye mala ce wa huwa a sababul a'zam wannan shine dalili mafi girma wa man faqadahu hurimal maghfira duk wanda aka hana mashi tauhidi ya zan cikakken mushiriki to shikenan wannan an haramta mai gafara wa man atabi faqad atabi a'zami asbabil maghfira duk wanda ya kiyaye tauhidi to wannan Allah ya taimake shi ya zakiya ma babban dalili daga cikin dalilan gafara kun gano wannan da kyau ko sai jama'a mu tauhidi ne mafi muhimmanci wajen mu fa duk wanda da koyi karatu a wajen shi ba tauhidi zai karanta da kai baka bari kuna gano wannan shi yasa duk inda aka a komo ku wallahi a mako sai mun karantar da tauhidi dole sai mun karantar sai mun yi fada da miyagun akidu sai mun yi fada da miyagun tunani duk wani abin da aka zo da shi mara kyau Allah sai mun faɗa cewa bai da kyau ina fatan mun gane wannan kuma duk inda muke wasu karatutuka ko da ba su da alaƙa da tauhidi sai mu rika shigowa da shi domin wannan shine haƙƙun lahi alal ibad haƙƙin Allah kan bayi in har ka sake ka ƙudurce wani abu ba wannan ba ko to sai ka sha wahala a lahira Allah shi kyauta قال الله تعالى Allah madaukin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta duk wanda ya karambanin haɗa shi da wani amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya zunubin da bai kai shirka ba in Allah ya so sai ya gafarta maka aya ta 166 cikin sautin nisa'i qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya ji shi ya faɗi sai ma'ana qaulihi yabna adam law atetani bi qurabil ardi khataya da yazo sharhin hadisin da annabi yake cewa Allah ya ce ya kai dan adam da za ka zo man da kaman ƙoran duniya da yashin duniya da ƙasan duniya da komi na duniya a matsayin zunubi sun malakaita ne la tushirk bi shai'a sannan ka zo man baka taɓa shirka ba la'atetuka bi ha magafira zan zo maka da kwatankwacinta na gafara mun gano wannan da kyau ko yi ufa li ahalit tauhidil mahad ana yin rangwame ga waɗanda suke da tauhidi tsantsa alladhi la shubuhu bi shirk waɗanda ba sa gurɓata wannan tauhidi nasu da shirka ma la yi yu'fa liman laysa kazalika irin afwan da wanda bai da tauhidi kuma bai samu kun gano wannan misalin duk mutumin da yake da tauhidi ko to Allah yana ba shi bonus na gafara na musamman irin yanda in tauhidin ka na da rauni kuma ba ka samun wannan kisa kowa je bincike kai shi ka gyara kanka tukuna daga abubuwan da kake waɗanda ba daidai ba wannan shine zai kai ka zuwa ga tarba na tsira amma duk lokacin da ka koma kana abin da ba shi kenan ba ko Allah za ka yi ta ganin wahala a rayuwanka za ka yi ta ganin kunci a rayuwanka wannan kuma ana ɗanɗana ma ne nan tukuna kun fahimci wannan da kyau ku ana ɗanɗana ma ne tukuna Allah shi kyauta to shine sai yake cewa falola qiyal muwahhid alladhi lam yushrik billahi albatta rabbahu da mutumin da bai taɓa shirka ko so ɗaya ga Allah ba kwata kwata zai haɗu da Allah bi qurabil ardi khataya cewa ya zo da zunubin da ya kai yawan ƙasa atahu bi qarabiha maghfira Allah zai zo mai da kaman wannan na gafara mana sai ya gafarta zunuban shi kaf da wannan fafutukan da muke a bar shirka a bar shirka mutane muke taimako wala yahsulu haza liman naqasa tauhiduhu duk wanda yake da naqasa a tauhidin shi ba zai samu wannan ba fa inna at-tauhid al-khalis alladhi la yashubuhu shirk ma domin tsantsan tauhidin da babu shirka la yabqa ma'ahu zambun zunubi bai tsayawa a kan shi in dai ka tauhidi da babu shirka ko ko kai zunubi Allah madaukin sarki zai murƙushe wannan zunubin ina fatan mun gano wannan da kyau zai murƙushe shi li'annahu yatadammanu min muhabbatillahi wa ijlalihi saboda tauhidi yana kunshe da girmama Allah da kuma sanin girman Allah ne wa khawfihi da tsoron Allah wa raja'ihi da fatan alheri ga Allah wahadahu ma yujibu ghaslu zunub samuwan wannan a cikin zuciyar bawa ko to yana wanke ma bawa zunubi baki daya walau kanat qurabil ard ko da kuwa wannan zunubin yayi ya kai yawan ƙasa ne fan najasa arida eh najasa za ta rika fadowa shine zunubi waddafi'ul ha ne tun kuɗe najasan kuma abu ne mai ƙarfi shine me shine tauhidi ina fatan mun gano wannan da kyau wa ma'ana qurabul ard yace mil'uha kalli dai girman sama a ce a cika wannan tsakanin ƙasa nan ya tokaro sama duk zunubin ka ne ko ba fa na unguwanku ba na duniya ka san mutumin da bai taba zuwa wani waje ya rayu ba yana da matsalan harka ba kun gano wannan da kyau ko ba wa ka je gari ka dawo shine kaɗai ba ka je ka zauna da mutane kai mu'amala da su in mutum ya zama yana rayuwa a wani tsukakken waje shi kaɗai ko gani yake nan ne duniya nan ne lahira Allah shi kyauta to sai ya ce au ma ya ƙari zalika ko abin da ya dab da haka walakin haza ma a mashi'atin lahi azza wa jalla wannan gafaran ku zai samu ne ga abin da Allah ya nufa fa in sha'a ghafara bi fadlihi wa rahmatihi in Allah ya ga dama sai ya sa rahama da falalan shi ya gafarta wa in sha'a in kuma ya zo azzaba bi adlihi sai ma wanda ya je lahira ba shirka amma da zunubi uquba wannan adalci ne ya mashi wa hikimati kuma ya da hikiman da yasa ya haka wa huwa al-mawjud ala kulli halin wa huwa al-mahmud Allah abun godiya ne ala kulli halin akan kowane yanayi ina fatan mun gano wannan da kyau kar ga tunanin wai dan ka je lahira ga zunubi ba shirka wacce dole aljanna da ka je in baka shiga mashi'a din can ba ko zai iya maka azaba shi yasa mashi'a yana daga cikin aqidar mu ina fatan mun gano wannan da kyau jabariya ne suke cewa duk wanda ya zunubi me laifin Allah mai hukuma Allah mai hukuma Allah ya zalunce shi mun gano wannan saboda ai Allah ne ya tilasta shi yin zunubi da Allah ya bar shi haka kawai a bisa fitra salima ba zai yi ba saboda haka in yi zunubi Allah ne ya bar shi yi inda Allah yana son ya hana shi zunubin zai hana shi to ku da bai hana shi yin zunubin ba har ya bar shi yayi to shi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan muguwar aƙida ne na 'yan jabariya suna yin abin da su ga dama suna fana abin da suka so Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce al-muwahhid la yalqa la yulqa fin nar shi duk wanda yake ta Allah sam ba a jefa shi a wuta kama yulqal kuffar kamar yadda ake jefa kafirai in dai baka taba shirka ba ko za ka shiga wuta ko to ba yadda ake wajejewa da kafirai a wulwula su haka za a yi maka ba to jama'a dan menene ma mu ba za mu fatan kar mu shiga wutan ba dan menene ma mutum zai fara tunanin to ai in ma yi aikin wutan ba an ce nan gaba zai fita ba kai dama haka kana tani ma ka shiga wuta ai tanin ka shiga wuta ma wannan ya taimaka wajen ya bayyana cewa tauhidin ka lalatacce ne ka da gurbataccen tauhidi baka da tauhidi mai kyau kuna fahimtar wannan da kyau ko mu muna fatan ana buɗe lahira ne kawai mu shige aljanna amma magana akan wani ma ya fara tunanin wai ai in ya shiga wuta ai an ce zai fita ai an ce an ce duk wannan an ce an ce ka bar shi kai kokarin duk abin da ka san Allah baya so ka bari abin da yake so kuma ka yi wannan shi zai kai ka ga tudun ka tsira Allah madaukin sarki ya sa mu tsira duniya da lahira ya rufa mana asiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum